ألكم الذكر وله الأنثى yanzu ya ku mushrikai kuna da ɗa namiji da kuke so shi kuma Allah mai tsarki yana da ’ya mace wadda kuke ƙi